Allah bismillah rahman rahim masu sauraro barka mu da haka radio hausa boh gargashin hausa tv daga nan birnin tare ya fara watsa shirye shiryen sa na dare kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan muna gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku al'amura da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye shiryen mu. inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau fiye da shi akwai shirin muryoyi masu sauraro sai kuma shirin na kisoshin rayuwa daga nan sai shirin amsoshin aƙida. Shirinmu na ƙarshe shine duniyar mu a yau. Idan kuma akwai lokaci za ku je mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. To madalla masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da Abdullahi Salisu Usman Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Lahadi uku ga watan Janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha tara ga watan Jama'a Ula na shekara ta 1442 Hijira kamariya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a ranar irin ta yau wato uku ga watan janairun shekara ta 1993 shugabannin kasashen amurka da rasha wato george w bush babba da kuma boris yeltsin su rataba hannu akan wata yarjejeniya ta rage yawan makamai na nukiliya waɗanda ƙasashen biyu suka tara wanda ragewar za ta kai har zuwa kashi biyu cikin uku na kowane a tsakaninsu bayan faduwar tarayyar soviet amurka tana tsammanin cewa ƙasar rasha za ta zama 'yar koranta amma da gwamnatin rasha ta fahimci haka cewa amurka tana ƙara yawan makaman nata na nukiliya duk da wannan yarjejeniya da aka rataba hannu a kanta sai rasha ta dakatar da shirin ta na rage yawan makamanta na nukiliya sai dai daga baya kasashen biyu na amurka da rasha sun sake kulla wata yarjejeniya makamanci wannan a shekara ta 2010 wadda ita ma har yanzu ba su yi aiki da ita ba kasashen amurka da rasha ne dai suke mallakar mafi yawan makaman nukiliya waɗanda suke a doron ƙasa wanda hakan ya sa waɗannan kasashe biyu suka zama mafi haɗari ga al'ummomin duniya bisa la'akari da makaman nukiliya masu haɗari da suke mallaka wanda duk kankanin kure da aka iya samu wajen kula da su to hakan zai iya jawo halakar al'ummomin duniya da dama daga ƙarshe masu saurari kuma san cewa shekaru 42 da suka gabata a rana irin ta yau janar robert haisa wani babban sojan kasar amurka ya shigo kasar iran a boye a daidai lokacin da juyin juhalin musulunci yake gab da samun nasara a kasar janar robert shine mataimakin babban kwamandan sojan amurka a nahiyar turai ya kuma shigo kasar iran ne domin shirya juyin mulki ko kuma kawo karshen boran al'ummar kasar wanda suke yi da nufin kifar da gwamnatin sarki sha a duk tsawon zamansa a birnin tehran na kimanin kwanaki talatin sau ɗaya ne ya gana da sarki sha inda ya faɗa masa cewa dole ne ya bar kasar ta iran ya kuma sanya ma sarki sha ranar ficewarsa daga iran bayan haka ne kuma aka kafa gwamnatin shakur bakhtiyar wadda ita ma bata iya kare manufofin 'yan mulkin mallaka a kasar ta iran ba da karshe dai 'yan kwanaki kafin samun nasarar juyin juhali janar robert ya fice daga kasar Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryen sa ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. a kan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madala masu sauraro yanzu kuma sai labaran duniya tare da mushtaba Adam. Labarun duniya da farko ga kanunsu. dubban mutane sun yi cincirindo a tsakiyar birnin bagadaza na iraki suna yin kira ga amurka da ta fice daga cikin ƙasarsu. sojojin kasar faransa biyu sun halaka a kasar mali ana ci gaba da wasan sada zumunta na kasashen afirka hudu a kasar kamaru to da fatan za a gyara zama domin a saurari cikakkun labarun dubban mutane sun yi cincirindo a tsakiyar birnin bagadaza na ƙasar iraki suna masu yin kira ga amurka da ta fice daga ƙasarsu irakawan yi sun yi cincirindo ne a dandalin shahidai da ke cikin birnin bagadaza domin tunawa da zagayewar shekara ɗaya cif da shahadar laftanar janar kasim sulaimani da kuma abu mahadi al-muhandis da amurka ta yi wa kisan gilla a cikin wasu birane na iraki ma dai an yi irin wannan gangamin na kira ga amurka da ta tattara ya nata ya nata ta fice daga cikin wannan kasar baki daya har ila yau mutanen sun rika yin jinjina ga shahidan da suka kwanta dama a filin dagar fada da 'yan ta'adda da kuma manyan kwamandojin su da amurka ta yi wa kisan gilla a shekarar da ta gabata a ranar uku ga watan janairu na shekara ta 2020 ne da amurka ta yi wajen kasim suleimani da kuma abu mahadi al-muhandis kisan gilla a kusa da filin sauka jiragen sama na birnin bagadaza ƙungiyar boko haram ta yi awon gaba da matafiya hamsin akan hanyar da maturu zuwa maiduguri rahotanni da kasar najeriya sun ce baya ga mutane hamsin ɗin da ƙungiyar mai ɗauke da makamai ta yi awon gaba da su ta kuma hada da wani ma'aikacin agaji na majalisar ɗinkin duniya mai suna abubakar garba idris kama mutanen da aka yi a wannan lokacin ya biyo bayan kwatankwacinsa ne da ya faru makonni biyu da suka gabata inda aka yi awon gaba da matafiya 35 mafi yawancinsu mata da ƙananan yara a tsakanin jakana da beni sheikh shaidun ganin ido sun ce maharan sun datse hanyar ne dai da misalin karfe 8 da minti 25 na safe a kusa da garin matari daura da garin jakana a jiya asabar gwamnan jihar borno baba gana zulum ya ziyarci wurin da lamarin ya faru a wancan lokacin inda ya dora wa jami'an tsaron kasar laifin ƙin yin abin da ya kamata domin bayar da kariya da tsaro ga rayukan mutane da dukiyoyinsu to kuna tare da radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran sojojin kasar faransa biyu sun halaka a kasar mali rahotanni da suke fitowa da kasar mali sun bayyana cewa sojojin kasar faransa biyu sun halaka a yayin da motar su ta taka wani abu mai fashewa da aka ajiye a kan hanyar da suke wucewa daga cikin sojojin da suka halaka da akwai mace kamar yadda rahoton ya nuna ma'aikatar sojin ƙasar faransa ta fitar da sanarwa akan abin da ya faru ta kuma ƙara da cewa a yankin menaka motar sojan ta taka na ta tashi da ita kuma matar soja mai suna hoyin ita ce ta farko a cikin mata sojoji na ƙasar faransa da suka halaka a wannan yanki tun da faransan ta fara jagorantar yaƙi da 'yan ta'adda yankin sahel a cikin wannan makon kadai sojojin faransa biyar ne aka kashe bayan da wasu uku suka halaka sanadiyar tashin na kyar da aka dasa a gefen hanya wata majiyar sojan mali ta ambaci cewa a ranar asabar da ta gabata wasu mutane da ba a kai ga tantance su ba sun kashe fararen hula hamsin da takwas a cikin kasar Nijar. Majiyar ta shaidawa kafar watsa labarun kasar Rasha ta Sputnik cewa maharan sun kashe mutane 58 a garin Tusho Bank da ke kan iyakar Nijar da Mali. ana ci gaba da wasannin sada zumunta na kasashen afirka hudu a kasar kamaru wasannin kwallon kafa na sada zumunta ya kunshi kasashen uganda niger zambia da kuma ita kanta kasar ta kamaru mai masaukin baki kasar zambia ta fara da shigarwa da 'yan wasan jamhuriyar niger kwallon kafa inda dan wasan su mai suna colin sikombe ya zura kwallon farko a minti shida daga fara wasan shin kwallo na biyu da ɗan wasan zambia mai suna zanakwai ya kasance ne a daidai mintuna 59 daga buɗe wasan sai kuma musa spiri tsakanin minti na 37 su kuwa 'yan wasan jamhuriyar nijar sun ci kwallonsu ta farko ne dai a hannun jibril isa a minti goma sha uku sannan kuma ya sake cin wata kwallon ta biyu a daidai minti sittin da bakwai isa ahmadu ya ci kwallo a daidai minti na saba'in da tara da hakan ya baiwa kasashen biyu maki ɗaya a ranar farko ta buɗe wasannin to ƙarshen labarin duniyar kenan Afrika a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa ko a cikin wannan shirin na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka kana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar inda a yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan batun zaben da ya gudana a jamhuriyar Nijar na shugaban kasa da kuma na 'yan majalisar dokoki wanda kuma abokin aiki na hassan barka zai kasance tare da ni wajen gabatar da wannan shiri sai a biyo sannan hankali domin jin yadda shirin zai wakana. Malam Hassan barka da zuwa a cikin wannan zaure. Yawa barka ka dai Malam Abdullahi. To Malam Hassan kamar da na riga na ambata a cikin gabatar da na cewa shirin namu dai zai dubi ne akan zaben jamhuriyar Nijar a makon da ya gabata a wani lokaci mun yi dubi dangane da yadda zaben yake wakana to gashi yanzu an gudanar da wannan zabe kuma ga alama za a je zagaye na biyu kenan kamar da hukumar zabe ta sanar cewa dan takarar jam'iyyar wato pendes mai mulki bazon muhammad shine zai kasance a gaba kenan sakamakon kur'an da ya samu na wanda sa kai kashi 39.33 cikin 100 sai kuma wanda ya biyo masa baya kenan malam maman usman wanda yake da wato kashi goma sha shida da digo casa'in da tara na kur'an da aka kada saboda hakan zai dai an riga yanke magana cewa waɗannan takara biyu su za su je zagaye na ƙarshe to mala hassan ya kake ganin sakamakon wannan zaɓe zai kasance a zagaye na biyu shin za a iya cewa kuma wannan lamari ya zo da mamaki yadda abin ya kasance haka musamman yadda ita jam'iyyar pnds ta ce wato akwai wanza ta buge zaɓen ma a tashin farko eh, to a tarihin dai siyasar jamhuriyar nijar za a iya cewa dai wannan eh, bai zo da mamaki ba saboda tun can dama tun zaben farko a shekarar 1993 a zaben farko kenan tun lokacin har zuwa wani lokaci shekaru 27 haka da suka wuce ana zuwa zagaye na biyu to wal'ala da a ce dai an lashe zaben tun zagayen farko shine zai zamanto wani sabon abu amma dai wannan kam a je zagaye na biyu ba sabon abu ne kuma bai zo da mamaki ba eh, duba ma da cewa 'yan takara wato 30 ne ma suka fafata a wannan zaben kuma wasu daga cikin su ma waɗannan jam'iyyun suna da ƙarfi karfi sosai kuma idan ma aka duba cewa baya ga shi eh, wanda ya zo na farko wato eh, bazo muhammad na pnds tarayya da kuma shi muhammad usman wato na jam'iyyar rdr canji waɗancan sauran jam'iyyun da suka rage kusan dukkaninsu a jimillance idan aka gama ƙuri'unsu sun kai kaso sama da 40 cikin 100 to daga nan ma za a iya gane cewa zai wuya a ce kamar a cikin waɗannan 'yan takarar guda 30 a ce wata jam'iyya dai da wahala a ce ta zo ta yi kwafa guda eh, wato ta samu wannan kashi 50 ko fiye da 50 cikin 100 da ake magana gaskiya ne mm. to eh, mal hassan dan takarar da ya zo na biyu ɗin wanda shi ma tsohon shugaba ne na Jamhuri Jereng Al-Haji Mamang Osumang Eh, za a yi cewa kenan wannan yana nufin shi alhaji usman ya zo da karfinsa kenan a cikin wannan zaɓe ganin cewa shi ne ya zo na biyu tsakanin dukkan waɗannan 'yan takara mm. eh, to a ce ya zo da karfinsa to kamar dai da ɗan wuya haka kada a mata cewa shi wato alhaji muhammad usman ya samu goyon baya ne na madugun yan adawa na nijar cewa da malam Muhammadu wanda kotun tsarin mulki ta yi watsi da takararsa saboda zargin da ake yi masa na safarar jarirai batun da shi kuma yake ci gaba da musantawa cewa kawai wato siyasa ce yarfe ne na siyasa ake masa siyasa ake masa haka ne to mala hasan dangane da batun zaben yan majalisa fa ana ta magana zaben shugaban kasa ne to akwai batun zaben majalisa ya ake ganin yadda yanayin zaben ya kasance da kuma jam'iyyun da suke gaba mm-hmm. a ci ma zaben na yan majalisa an fafata sosai amma eh, jam'iyya PNDS tarayya mai mulki ita ce take kan gaba inda ta samu gagarumin rinjaye inda ta samu kujeru 80 daga cikin 166 na majalisar banda guda biyar na kasashen ketare wanda shi ba a gudanar da shi ba saboda halin da ake ciki na corona a kasashen duniya sai dan don zuwa gaba za a gudanar da shi wato za a gudanar da zaben cika mutu ko kuma zabe na cikin gurbi na 'yan majalisar dokoki kujeru guda biyar na an ketare kenan sai wato jam'iyyar modern falumana wadda ta samu kujera wato sha tara sai kuma jam'iyyar amnesty nasara wadda ta samu sha uku sai kuma mpr jamhuriya wadda ta samu sha uku to a nan ma a bangaren wato uh, majalisa idan aka yi dubi da yadda sakamakon ya zo an ga cewa kamar jam'iyyar lumana ita ce ta zo ta fi samun yawan 'yan majalisu wanda ke nuna cewa wato goyon bayan da jam'iyyar lumana ta baiwa wato jam'iyyar rdr canji ta alhaji muhammad usman ya yi tasiri sosai shi ne ya bata wannan dama ta samu ta zuwa a matsayi na biyu To eh, Mal Hassan kahin mu je ga sauran batutuwa din muna tare da Alhaji Nuhu Arzuka wanda dan kungiyar farar hula ne a jamhuriyar ta Nijar kuma mamba kungiyoyin kasa da kasa da suka sanya ido dangane da yadda wannan zabe ya gudana a ranar 27 ga watan Disamba a jamhuriyar ta Nijar. alhaji nuhu arzuka bayan yi maka lale marhabin kuma barka da zuwa a wannan shirin namu eh, za mu so mu ji eh, yadda kuka ga yadda wannan zaɓe ya gudana a matsayin ku na mambobi da kuka sanya ido tare da ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa eh, farkon magana zan ce muna ma Allah mai kwa mai komi godiya da ya ba mu dama ganin wannan lokaci ya ba mu dama ganin wannan zaɓen Allah da ikon shi ya ba da dama an kammala shi kuma aka iske komi an yi shi cikin ruwan sanyi al'ummar Nijar maza da mata birni da ƙauye sun wuto da bibi eh, sun je runhunan zaɓe sun kada kuri'a kowa yadda niyyar shi da zuciya shi ta bashi to alhamdulillah wannan da mun yi wannan sa ido an hango cewa yawanci duka abubuwan da muka gani a wancan zaɓe na ƙananan hukumomi to kurakuran da aka samu to lalle a wannan lokacin wata hukumar zaɓe ta ɗauki matakan kawo gyaran fuska ga irin abubuwan da suka wuce a baya an samu an kawo gyara to alhamdulillah ko da haka nan kuma akwai ɗan kingi yi aka ce rina haka ba amma dai in an yi jimilla sai a ce alhamdulillah alhamdulillah zaɓe an yi shi daidai gwagwado eh, musamman yadda ya ba al'umma dama mutane sun je sun yi zaɓe cikin ruwan sanyi ba wani fitina ba ta hankali to sai dai akwai wurare waɗansu gungun wurare waɗansu ɓangare na ƙasa inda aka iske zaɓen ma musamman ba a yi shi ba yadda ya kamata a ce a yi saboda eh, an samu tangarɗa na waɗansu mutane da suke unwani da waɗansu wani ƙari kan ga domin su hana ma a yi zaɓen. Eh, sai su ɗauke eh, eh, sandukan zaben su je su yi takardu na jabu su kawo su sa su ce ai an yi zaɓe dan yadda an ce waɗansu sun zo an ba su dan wani abu shikenan sai ka wuce ido akan an kwaɗai da an ka to wannan wannan mun samu wannan labari musamman wuri-wuri a yankin musamman azawa da yankin arewa duka waɗansu kurakuran da aka gani a ce an bi wannan hanya domin a kawo gyaran fuska to eh, mal hassan kaji bayanin da shi malar nuhu arzuka yi dangane da yadda suka gane wa idan su yadda wannan zaɓe gudana akwai abin da za ka kara akan shi mm, to bayanin da suka yi ko kuma eh, bayanin da shi wato alhaji nuhu arzuka ya yi eh, zan ce bai zo da mamaki ba wato tun da tun lokacin da aka yi zaben ma an yi ta samun irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe musamman ma game da batun da ya yi na cewa an wato an yi amfani da kuɗi a wurin sayan ƙuri'a to uh, kusan wannan batu shine daman aka yi ta samun zarge-zarge a kansa to don ya fito daga cikin sakamakon ko rahoton da su masu sanya ido suka fitar to za a iya cewa lalle kam uh, an samu irin waɗannan abubuwa kamar da jama'a suka yi ta faɗa ya gudana cikin lumana tunda ba a samu rasa rayuka ba ko kuma fashe-fashe hmm, ko wani tashin hankali dai gaskiya ne da ake gani a wasu kasashe a lokutan zabuka wani kalubale ne zai kasance a gaban wanda ya lashe zaɓe a tsakanin 'yan takarar shekara guda biyu to kalubale dai eh, za a iya samun manya-manya na sahun gaba guda uku haka na farko dai akwai matsalar tsaro sanin kowa ne wannan yanki na yanki na sahel yana fuskantar eh, hare-hare na gungun ungoyi masu dauke da makamai da ke kira da sunan jihadi musamman ma a wannan yankin da ake kira yanki na iyakoki uku wanda ya hada da mali da burkina faso da ita jamhuriyar nijar ko a ce ma na ga wani labari wanda an kai wani hari a wani kauye na tilabiri inda fararen hula da dama suka rasa rayukansu to wannan babban kalubale ne gaskiya ga shugaban da za a zaba a nan gaba wanda zai gaji shugaba muhammad isufu kan abin da ya shafi matsalar tsaro sannan kada manta cewa baya ga waɗannan yankunan guda uku wato biyu tilabiri da tawa akwai jihar difa ita ma wadda take makwabtaka da najeriya wadda take fuskantar hare-hare na kungiyar boko haram a kogin kumadugu to wannan ma matsalar tsaro ce ita ma dai wadda babban kalubale ne na biyu kuma akwai tattalin arziki tattalin arziki kamar yadda kasashen duniya da dama suka yi fama da annobar corona wannan ya na tattalin arzikin su Nijar ma tana da wannan bukata haka ne kamar yadda ka ambata din cewa Nijar din za ta iya yin wani abu wanda za ta sake farfado da wato tattalin arzikinta saboda abubuwa da take da su inda kaga kamar ma'adanai tana da su iri daban-daban sosai akwai uranium akwai gold akwai man fetur amma mafi yawanci idan ka ɗauka misali kamar man fetur yan kasar mafi yawa tun lokacin da aka fara fitar da shi a shekarar dubu a goma sha ɗaya har yanzu 'yan kasar sun fi gane su siyo man fetur wanda ake moga ɗinsa ko dai daga nigeria ko dai daga algeria saboda ya fiye musu sauki a farashi to banda wannan kuma akwai batun haɗin kai shi ma yana da matukar mahimmanci saboda wannan mm, zaben wato haɗa kan al'ummar ƙasa kenan baki da ba eh. al'ummar ƙasa saboda wannan zaben da aka gudanar gaskiya a yayin sa an fuskanci rarrabuwar kai da kuma eh, rarrabuwar kai dai sosai eh, musamman ma game da takarar bazu muhammad wanda ake ake takacce na ce akan sai hancin wato takardun sana zama dan kasa zama dan kasa na'am to wannan batu ya rarraba kan yan kasa sosai to shi ma wannan babban kalubale ne wanda ya kamata a ce zababben shugaba wanda zai gaji shugaba Yusuf Muhammadu ya mai da hankali a kansa ya mai da hankali sosai a kansa saboda har yanzu wasu kasar suna rike da wannan azoci to eh, malam Hassan ganin cewa akwai abubuwa da dama da za a iya faɗi amma lokacin mu ya riga ya da suke mu dole anan za mu ja lizamin shirin eh, godiya ta musamman ga Alhaji Nuhu Arzika dan kungiyar farhula ko mamba a kungiyoyin kasa da kasa da suka sanya ido a kan yadda zaben jamhuriyar Nijar din ya gudana wanda kasance tare da mu kuma shi abokin aiki na Hassan Barka wanda ya kasance tare da ni a cikin dakin watsa shirin namu a madadin kowa da kowa ni Abdullahi Salo ka tsana da ni jagorancin gamar gabatarwa ke muku fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya madalla yanzu kuma sai shirin na muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin masu saurare. Shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. To da yake muna karshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. muna musulunci ta Iran sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria ina muku fata alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ina so ku ba ni dama domin in mika gaishe kashe uwa da mana arziki da farko dai dore jika ga dan fulani ina gaida Ilyas isar gadau ina gaida zane da alfe tifuwa mudik akwai isu madatte da magaran akwai alhaji dan gaba mai atamfa wanda yake gumal akwai mutare mai kanti da warda wanda yake babura akwai shugaban zaɓe sanka na jihar da magaran alhaji zabiyar mai matala da magaran akwai alhaji amin aminu mustapha kayan kwalliya da magaran akwai tsatsafa hana shanya alarama mai dabino wanda yake cikin kasuwar dole da magaran ba zan manta da shugaba audu rashid mai shayi da magar eh, daura akwai shitu mai kayan gwangwan daura da duk cikin wanda yake cikin gidan wannan da wanda bai samu nasa sunansa ba ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria da fatan za ku ta lafiya muna tare da ku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu mai magana shugaban kungiyar asusu rashin mai abun jimai na farko dai ina gaida tare m tahir da iliyasu mai matsattai da magaran sai kuma shi mai gabatarwa hassan barka da kuma ainihin tahir m tahir da kuma sahadarin asuba kashe mai sauko da muhammad yaro agades da lirwano alhaji abdi agades da fatan duk suna lafiya mai gaida ku gaban kungiyar asusu abban jimai to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya madalla yanzu kuma sai shirin na kisoshin rayuwa wanda zan gabatar Isoshin rayuwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stani Rastan na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin matnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro kisar muteo ita ce mai suna adi dan hatam atta'i da kuma muawiya da abi sufyan adi dan hatam atta'i dai sahabi manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne da kuma amirul mu'minin ali ibn abi talib alaihi salam ya kasance shugaban kabilar sa ta'i da ke yankin ha'il na kasar saudi a halin yanzu a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiki ali da abi talib alaihi salam zuwa kabilar ta'i tare da wasu sahabbansa don yada addinin musulunci adi ya gudu kudu daga garinsu tawaran ya koma kasar sham shi ne shugaban ƙabilarsu wato tai masu bautar gumaka a lokacin amma shi yana rike da addinin kiristani a ɓoye a lokacin da aliyu dan abi talib alaihissalam ya farwa su ya kama yar uwarsa saffanatu yar hatam atta'i ta musulunta a hannun manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzon allah ya yi mata afuwa ya kuma bata dukiya ya kuma tura ta zuwa wajen dan uwanta adi wanda ya gudu zuwa kasar sham a lokacin bayan haɗuwarsu a sham ta buƙaci adi ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a Madina adi ya amince ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan bayan ya tabbatar da cewa shi manzon Allah ne ya shiga musulunci da haka kuma kabilarsa ta tai suka shiga addinin musulunci sai kuma a lokacin tawayen da aka yi wa khalifa na uku adi yana tare da 'yan tawaye bayan an kashe khalifa na uku ya yi bai'a wa imam ali salam ya yi yaƙi tare da shi a yaƙin Jamal, sannan ɗansa Tarif ya yi shahada a yaƙin. Har ila yau yana daga cikin waɗanda suke riƙe da tutar Imam Ali salam a yaƙin Siffin. Sai kuma a yaƙin Nehrawan, ɗansa na biyu ya yi shahada a yaƙar Hawarijawa. Adi bin Khatam At-Ta'i yana daga cikin waɗanda Imam Ali salam ya aika zuwa wajen Muawiya da Abi Sufyan ya yi masa nasiha har ila yau bayan shahadarsa ya kasance tare da imam hassan salam bayan da muawiya ɗan abi sufyan ya kwace iko da daular musulunci mas'udi ya ruwaito a cikin littafinsa muruju zahab juzi'i na uku shafi na hudu zuwa biyar kan cewa wata rana muawiya ɗan abi sufyan ya ce wa adi ɗan khatam atta'i amma aliyu bai yi maka adalci ba an kashe 'ya'yanka amma 'ya'yansa suna nan da ransu sai adi ya ce masa ni kuma ban yi wa ali adalci ba a lokacin da aka kashe shi amma ina nan raye sannan ya gargaɗi mu'awiya inda yake cewa kada ka kuskura ka munanawa imam ali alaihissalam a gabanmu don haƙiƙa har yanzu zukatanmu da muka ƙiƙa da shi suna cikin ƙirazanmu sannan takubanmu da muka yaƙe ka da su har yanzu suna kan kafaɗinmu kuma lallai idan ka yaudare mu ko da ɗan kaɗan ne za mu matso kusa da kai da sharri hakika lallai yankan maƙoƙoro da magagen mutuwa ya fi mana akan jin wata mummunar magana dangane da Imam Ali. Har ila yau bai haƙi ya kawo cikin littafinsa almahasin da kuma Ibrahim Alkumi ya kawo cikin littafinsa Safinatul Bihar kan cewa wata rana Muawiya dan Abi Sufyan ya buƙaci Adi dan Khatam at ya sifanta masa Imam Ali alayhi salam amma Adi ya gabatar da uzurinsa sai dai Muawiya ya ki amincewa sai ya fara sifanta Imam Ali shi kaza ne shi kaza ne har sai da muawiya ya zubar da hawaye sai da ƙarshe ya ce masa yaya kake haƙuri da rashin sa sai adi ya ce masa irin haƙurin matar da aka kashe ɗanta da take riƙe da shi a ƙirjinta hawaye ba zai taɓa yanke mata ba kuma ba za ta sake samun nutsuwa ba har ila yau Sheikh Yusuf Algarawi ya kawo cikin littafinsa masu wata tarihi Islami kan cewa Adi ya rayu har zuwa lokacin da Muktar Thaqafi ya kwace birnin Kufa ya kuma kafa kotun na wa'anda suka kashe Imam Hussein alayhi salam a Karbala inda ya ce shi wasu daga cikin kabilarsa wato kabilar ta wanda ake tuhuma da hannu a kisan na Karbala yana cewa an masu ƙarya ne. Adi da ya rayu fiye da shekaru ɗari a duniya. Wasu malaman tarihi sun bayyana cewa ya rayu shekara ɗari da ashirin a duniya. kuma ya rasu a birnin kufa a tsakanin shekara ta shida zuwa tara, hijira kamariya masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa barakatu. madala yanzu kuma sai shirinmu na amsoshin aƙida tare da dr abdulkadir mubarak amsoshin aƙida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين مسرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكن وانا شيري نامو نأمسوشين أكيد المسلمين idan masu bibiyan wannan shiri na tare da mu a shirin da ya gabata mun kasance ne muna amsa tambayar wani bawan allah da ya yi dangane da raja'a a wajen 'yan shi'a inda muka bujiro da cewa hakikanin raja'a din nan kamar yadda muka faɗi ma'anarta da abubuwan da ke tattare da ita shirin da ya gabata mun yi ƙoƙari mu kawo hakikanin raja'a a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda malaman shi'a suka kafa hujja da ayoyin ƙur'ani da ma hadisai to a cikin ayan da muka kawo a wancan lokaci mun kawo suratun naml wannan suratun naml allah subhanahu ta'ala ya yi tsokaci dangane da al'amura da ya suka shafi wannan raja'a din inda Allah yake cewa wa mana hashuru min kulli ummatin faujan man yukadhibu bi ayatina fahum yuzaun wannan aya kamar yadda muke bayanin ta a wancan shiri muka kuma nuna lalle Allah subhanahu ta'ala wannan wata rana yake ishara da ita yake cewa za a tasa za a tayar daga kowace al'umma wasu jama'a faujan Allah ya ce domin waɗannan mutane wasu jama'a za a tayar da su waɗanda suka kai karyata ayoyin Allah to 'yan shi'a ko malaman shi'a sai suka ce to wannan magana ce ta dawo da wasu jama'a a nan duniya to waɗansu daga cikin malaman ahalar sunna sun yi ishara ko kuma a ce kusan ahalar sunna baki ɗayansu ba su yarda da cewa wannan aya tana yi ishara ne dangane da tashin alkiyama ko kuma dangane da dawowar waɗansu mutane a cikin duniya ba a'a su a wajen ahalin sunna kamar yadda alusi daga cikin masu tafsiri na ahalin sunna yake bayani yake cewa lallai wannan wata aya ce da ke nuni akan cewa ranar kiyama ne ubangiji zai tashi wasu jama'a domin ya azabtar da su waɗansu jama'a amma an tasar da su kamar yadda shi alusi ya yi bayani za a ainihin azabtar da su ne to a nan allama ta ba ta baye a cikin littafinsa almizan cikin tafsirinsa almizan wajen amsa wa alusi wannan bayanin da yi sai ya ce lallai wannan bayani na alusi ba haka ba ne yake cewa to dangane da ranar kiyama dai ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda a wancan shirin ma muka bayani ya kawo bayani a cikin suratul kahfi aya ta 47 inda Allah yake cewa wa hasharnahum falam nugadir minhum ahada allama tabatawa yake cewa wannan aya da allah yake cewa sannan muka tashe su sannan muka tashe su wato da kabarurruka kenan kuma lam nugadir minhum ahada ba mu ainihin bar ko ɗaya daga cikinsu ba duk wanda yake matacce a ranar kiyama allah zai tashi kowa allah ya ce lam nugadir minhum ahada allama tabata baya da duk malaman shi'a suka ce wannan ayar ita ce take magana akan tayar da mutane ranar kiyama amma waccan aya ta cikin suratun naml aya ta 83 kamar yadda ya bayani allah cewa na hashuru min kulli ummatin daga kowace al'umma faujan wasu jama'a saboda haka allama ta baya yake bayanin cewa to idan aka ce haka yaya za a yi da wannan aya din sannan yaya Allah zai tashi wasu jama'a su kadai ya bar wasu sannan idan shi alusi ya ce waɗanda za a tasa a ranar kiyama Allah zai tashe su ne kurun domin ya azabtar da su wato abin da yake nuna cewa wannan aya ta suratun nan Allah yana bayani ne a ranar kiyama zai tashi waɗansu mutane don ya azabtar da su. ita kuma wannan aya ta cikin suratul kafi allah yana magana ne akan tasar da jama'a baki ɗayansu saboda haka da wannan aya da waccan aya duk magana suke yi akan ranar kiyama tashi ranar kiyama to malaman shi'a suka ce abin ba haka yake ba ita waccan ta sunatun namli tasar da wasu jama'a ne a nan duniya domin in a ranar kiyama ce Allah kuma yana so ya azabtar da su to ai ubangiji bai kawo wata karina bai kuma yi bayani da cewa zai tashe su ne ranar kiyama domin ya je ya azabtar da su ba babu wannan maganar a ciki domin babu wani ƙarina da take nuna Allah yana cewa zai tasar da wasu jama'a don ya azabtar da su a ranar kiyama an kwada da akwai aida da yayi wannan ishara din to bai yi ba to saboda haka lalle wannan ba haka ba ne domin kuwa akwai wani guri a cikin suratul fusilat inda Allah ya yi ishara a kan waɗanda zai tayar da su domin ya nuna wani abu na ƙasƙantar da su ranar ƙiyama, sai yake cewa wa yau ma yuhsharu a ina ilan nari fahimu yuzaun wannan a cikin suratul fusilat aya ta goma sha tara ya nuna cewa akwai waɗansu da Allah zai tashe su ranar kiyama yuhsharu za a tashe su a lahi Allah ya ce makiyan ubangiji za a tashe su ilan nari wannan bayan an gama tasan kowa kenan a ranar kiyama an yi hisabi an yi kuma allah yake nuna to waɗannan kuma yi sharu ilan nari wato kenan an tura su an jefa su an tun kuɗa zuwa cikin wuta kenan makiyan Allah to wannan shine za a ce ranar kiyama amma wancan da Allah ta'ala yake cewa na hashuru min kulli ummatin fauja lallai malaman shi a baki daya mufassirai da ma duk waɗanda suke ainihin da ilimi na tafsiri wanda yake ya taso daga ahlul bait alaihimus salam suka ce lalle waccan aya wani abu ne na raja'a dawowan waɗansu jama'a ne da Allah zai tashe su kuma a duniyan nan Allah zai tashe su domin ya azabtar da su kuma ai kafin ma wannan abin da Allah ya yi ishara kafin wannan aya ɗin ta suratun nan Allah cewa ya yi wa'iza ka alƙaulu alaihim kaga wannan ishara nan cewa menene ma'anar waƙa alƙaulu alaihim wani abu ne da yake ishara na cewa idan alamomi na kiyama suka taho alamomi ne suka bayyana na tashin kiyama to a wannan lokacin ne Allah yake cewa to yuhu shar'a min kulli ummatin fauja sai Allah ta'ala ya tayar daga kowace al'umma wasu jama'a to kaga wannan ma kansa ala a wani abu ne a fili da yake nuna cewa ayan nan magana take akan raja'a akan dawo da wasu jama'a cikin duniyan nan domin Allah ta'ala ya ainihin dawo da su cikin wannan duniya ya taso su kafin kuma ranar kiyama wannan wani abu ne na raja'a kenan sannan banda wannan ma Allah subhanahu ta'ala bayan wannan da Allah ya ce daga kowace al'umma zai tayar da mutane waɗansu daga cikin al'ummar mutane to kuma in kai gaba ayoyi kamar guda uku gaban wannan sai ubangiji yake cewa wa yau yunfakhu fi suri to kaga ya sake yin alaman cewa sannan kuma akwai rana da za ta zo wacce za a busa ƙaho wanda wannan ƙaho ɗin ƙaho ne na alaman tashin kiyama to ashe kenan wancan waɗanda ake cewa Allah ta'ala yake nuna cewa zai tashe su wato kenan faujan wasu jama'a min kulle ummatin da kowace al'umma to tabbas waɗannan mutanen da za a yi wa wannan ba ainihin mutane ne waɗanda za a tasa ranar kiyama ba abin a fili yake wannan ne dalilai ko kuma mafi girman dalili da malaman shi'a suke riko da shi akan lalle akwai raja'a allah zai dawo da wasu mutane a duniyan nan za a tashe su a cikin duniyan nan ubangiji subhanahu wata'ala zai yi raja'a za a dawo da wasu jama'a tun kafin ranar kiyama tunda Allah cewa faujan min kulle ummatin fauja wato daga kowace al'umma za a da wasu jama'a to wannan abu ne wanda yake tabbatacce wannan shine ɗaya daga cikin dalilai na alkur'ani ko kuma wasu daga cikin dalilai na alkur'ani da yake nuna mana cewa akwai raja'a akwai dawowa da wasu za su yi to kuma insha Allahu idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu yi kokari mu kawo waɗansu hadisai ma daga imaman ahal baita alaihi salam wanda suka tabbatar da cewa lalle abin da ake nufi shine raja'a wato dawo da wasu jama'a ne a cikin duniyar nan wanda shine raja'a shine wanda shi'a suka imani da wannan abu zai faru kafin ranar kiyama to saboda lokaci za mu tsaya a nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi muhammad madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau duniyarmu a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa da kuma wannan yanki na gabas ta tsakiya to a yau da yarda allah za mu yi tsokaci ne a kan zagayowar shekara ɗaya da shahadar janar kasim suleimani sanadiyar kisan gillar da amurka ta yi masa a ƙasar iraki da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a rana irin wannan ta uku ga watan janairu na shekara ta dubu biyu da ashirin da ta ƙare duniya ta tashi da labarin aikin ta'addancin da amurka ta yi na kisan janar kasim suleimani kisan nashi tare da injiniya abu mahadi bayyananan ta'addanci ne kuma tsararre da gwamnatin amurka ta aiwatar wanda shugabanta donald trump ya fito fili ya bayyana cewa shine ya bada umarnin a yi wannan kisan gillan sai dai a gefe daya shahadar ta sa waɗanda ba su ma san shi ba a duniyan nan wato kasim sulemani ɗin kenan sun fahimci irin rawar da ya taka a cikin wannan yanki na gabas ta tsakiya wajen kalubalantar mummunar siyasa amurka da makirce-makircenta makirci na ƙarshe da amurka ta kitsa wannan yanki shine batun ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish da su jubhatun nusra da alƙa'ida da sauransu waɗanda suka taka rawa ta hanyar fakewa da addini wajen zubar da jini shahid kasim sulaimani ya taka rawa gagaruma a cikin alfaffan yakin iraki akan iran daga shekara ta 1980 da ya zama kwamandan rundunar sarala ya kuma zama kwamandan rundunar kudus wacce take karkashin dakarun junju hal musulunci na iran daga shekara ta 1998 har zuwa lokacin shahadar tashi a ranar uku ga watan janairu na shekara ta 2020 bugu da ƙari shahid kasim suleimani ya taka rawa a fagen gwagwarmayar 'yanto da Falasɗinu daga mamayar 'yan sahayoniya kusan dukkanin ƙungiyoyin gwagwarmayar Falasɗinawa sun ci moriyar dabarunsa na yaƙi da suke amfani da shi a gwagwarmayar su da 'yan sahayoniya jagoran ƙungiyar hezbollah ta labanan said hassan nasarallah a wata hira da tashar talabijin din almayadin ta da shi a kwanakin nan ya bayyana cewa shahid kasim suleimani ne ya fara shigar da makaman tarwatsa tankokin yaƙi zuwa cikin palestino domin amfanin 'yan gwagwarmaya shi ma jagoran juyin halin musanci na iran ayatollah imam sai da aliyu hamna'i ya bayyana shahid kasim suleimani da cewa gwarzo ne na al'ummar iran da kuma duniyar musulmi ayatollah imam hamna'i ya kuma ci gaba da cewa shahadar janar kasim suleimani ta shiga cikin tarihi domin ba wani abu ba ne wanda aka saba da shi na yau da kullum wani sashe na bayanin jagoran juyin halin musulunci na iran ya kunshi cewa abin alfahari ne ga mutanen iran yadda aka sami wani mutum daga cikinsu wanda ya gina ruhinsa har ta kai ga ya zama gwarzo daga cikin gwarazan al'ummar musulmin duniya kasim suleimani ya bambanta da sojojin da aka sani a duniya ta yadda wanda duk ya kai mukamin major general da wuya a ganshi a filin daga ɗauki da bindiga a hannu yana yaƙi ko na bayar da umarni kai tsaye daga filin daga mafi yawancin masu mukamai irin waɗannan na soja sukan zauna ne a cikin ofis suna bayar da umarni daga nesa shi kuwa shahid kasim suleimani bai taɓa rabuwa da filin daga ba tun da ya shige shi a karan farko a lokacin da shekarunsa ba su wuce ashirin ba mukamai da ya rika takawa na soja ba su taɓa sa shi jin cewa ya wuce shiga filin daga na soja ba domin ya fuskanci abokan gaba gaba da gaba a filin dagar kallafaffen yaƙi ne da iraki da can ne masomi ko kuwa filin yaƙi da haramtacciyar ƙasar isra'ila akan iyakar labanan ko kuma a cikin fagage daban-daban na yaƙi da ƙaƙaba wa siriya da 'yan takfiriya haka nan a cikin iraki da dukkanin fagagen dagar da ya shiga cikinsu zainab sulaimani wacce ɗiyar shahidin ce ta bayyana cewa mahaifin nata yana shiga cikin filayen daga ne ya kuma kasance a tsakiyar mayaka a ƙasashe daban-daban na duniya saboda ya yi imani da cewa su Rauna na ne da taimaka musu ya zama wajibi ta kuma ci gaba da cewa shahid suleimani baya bambantawa tsakanin falasinawa da iraniyawa ko mutanen labanan ko siriya ko na kasar yaman dukkanin fagagen yaƙi na waɗannan ƙasashen sun san kasim suleimani kuma shi ma ya san su yana kuma ɗaukar kansa a matsayin ɗaya daga cikin mayakansu wajen faɗa da zalunci. yana ɗaukar cewa cutar da raunanan mutane wani jan layi ne a gabansa da ba zai iya gani ya daure ba diyarsa zainab ta ƙara da cewa mahaifin nata ya yi imani da cewa a duk inda wani mahaluki yake a doron ƙasa matuƙar ana zaluntarsa da tursasa masa to yana jin cewa fa wani nauyi ne da ya rataya a wuyansa ya taimakawa wannan bawan Allah. al'ummar falasɗinu musamman tana da matsayi mai girma a wurin shahid kasim suleimani domin al'umma ce wacce ake zalumta matuƙa ta yadda ba za a iya kwatanta zaluncin da ake mata ba da wani zalunci a wannan zamanin don haka ya yi amfani da dukkanin damar da yake da ita wajen ƙarfafa ƙungiyoyin gwagwarmayar falasinawa da ba su dukkanin abin da suke bukatuwa da shi domin yin juriya da tsayin daka wajen fada da abokan gabasu da kuma ganin cewa sun samu nasara da galaba a kansu sakamakon wannan taimakon nasa kuwa ne muke gani a wannan lokacin a tare da ƙungiyoyin gwagwarmaya na falasinawa waɗanda nasarorin da suke samu suke a bayyane. hakanan kuma shahid kasim sulemani yana da alaka ta kud da kud da 'yan gwagwarmaya na labanon da iraki wacce alaka ce mai karfin gaske ya gina alaka da 'yan gwagwarmaya irin said hassan nasallah da abu mahadi al-muhandis na kasar iraki da sauran dukkanin waɗanda ake zalunta a wannan yanki da duniyar musulmi suke. dangane da dalilin da ya sa amurka ta yi wa shahid kasim suleimani kisan gilla ministan tsaron iran brigadier janar amir hatami ya bayyana cewa shahid kasim suleimani ya dagula wa amurka lissafi a gabas ta tsakiya da siyasar ta a wannan yanki don haka suka yi masa kisan gilla shakka babu ruwayoyin da sarka fitowa bayan shaharar kasim suleimani daga wato mutanen iraki kurdawa ne da larabawansu sun nuna cewa lallai rawar da ya taka ta kawo wa amurka cikas wajen cimma manufofin da ta sa gaba ga misali kurdawa sun ba da labarin cewa a lokacin da 'yan da'i suka karaci biranensu musamman birnin arbil sun tuntuɓi amurka domin su taimaka masu amma ba abin da suka yi amma a tuntubar kasim suleimani ba a ɗauki sa'o'i ba ya aiki da kayan yaƙi sannan ya tafi da kanshi zuwa yankin kurdawa na iraki inda a cikin 'yan kwanaki kaɗan wanda ya kasance a filin daga tare da mayakin kurdawa suka yi nasarar korar 'yan da'ish daga kilomitoci 'yan kaɗan daga birnin arbin hakanan su kansu larabawan iraki sun ba da labarin cewa sun faɗawa amurkawa irin hatsarin da suke fuskanta na karatowar da'ish da ƙoƙarin mamaye biranensu sannan suka buƙaci irin makaman da suke buƙata amma amurkawan suka faɗa musu cewa sai nan da wasu shekaru mai zuwa za a iya ba su waɗannan makaman amma suna tuntuɓar shahid kasim suleimani ba a ɗauki sa'o'i masu yawa ba ya aike da makaman da suke buƙata sannan kuma ya isa da kanshi inda ya jagoranci wato faɗan korar 'yan ta'adda daga biranen iraki amir hatami ministan tsaron iran ya kuma bayyana cewa ba domin mataki na hikima da jagoran junju halin musulunci na iran da kuma jarar kasar sulemani da waɗanda suke tare da shi ba to da ƙungiyar daesh da sauran ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun shuɗa ikonsu a dukkanin siriya iraki da wasu yankuna masu yawa na gabas ta tsakiya har ilawa brigadier janar amir hatami ya kuma bayyana cewa yankin asiya Haddama ma nahiyar turai sun samu tsaro da aminci ne a yanzu daga sharrin 'yan ta'adda saboda jihadin kasim suleimani a ƙarshe kuwa ministan tsaron na iran ya bayyana cewa ba da jimawa ba duniyan nan za ta fahimci katon kuskuren da amurka ta tafka saboda kisan gillar da ta yi wa shahidu sulaimani domin kuwa ta yi haka ne saboda taimakawa 'yan ta'adda to masu za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu dauke da wani jigon muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga mustapha adam dauke da wasu daga cikin labaran da kuka saurara dubban mutane sun yi cincirindo a tsakiyar birnin bagadaza na ƙasar iraki suna masu yin kira ga amurka da ta fice daga ƙasarsu irakawan da sun yi cincirindo ne a dandalin shahidai da ke cikin birnin bagadaza domin tunawa da zagayewar shekara ɗaya cif da shahadar laftanar janar kasim sulaimani da kuma abu mahdi al-muhandis da amurka ta yi wa kisan gilla a cikin wasu birane na iraki ma dai an yi irin wannan gangamin na kira ga amurka da ta tattara ya nata ya nata ta fice daga cikin wannan kasar baki daya har ila yau mutanen sun rika yin jinjina ga shahidan da suka kwanta dama a filin dagar fada da 'yan ta'adda da kuma manyan kwamandojin su da amurka ta yi wa kisan gilla a shekarar da ta gabata a ranar uku ga watan janairu na shekara ta 2020 ne da amurka ta yi wa janar kasim suleimani da kuma abu mahadi al-muhandis kisan gilla a kusa da filin sauka jiragen sama na birnin bagadaza masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a hali yanzu ta yi ke cewa mu kwana lafiya assalamu alaikum wa barakatu. thank you Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.